sharabu wani abu la na akula wala na sharabu ba a ji a ba la na akula wala na sharabu ko ya kula na wai sharabu na yalmisu na siya wala na la na albisu saba wala siya akwai mu abin da muke sawa ba riga ba ne ba yadi ba ne ba sutura ba ne ba ba ba ne irin wannan sa tura namu ne na daban irin wannan azumi da ake cewa lana kudu wa lana sharabu su ko ya kudu da wai sharabu ne Allah la ya kudu Allah la ya sharabu Allah ya bisu sauba Allah ya bisu na'ala Al Allah bisu na'ala shi amma sun ce labin rigili ya ta kallama labin kalami labin lisani eh waya kudu labin yasi waya bi labin rigili ba haka karatun yake ba wannan karatu ne na amawa mahadubai shi ko arifi wanda ya riga ya yi fanaya cikin halara to farko abin da zai fara yi layara na sauri farkon kenan layara na nafsu layara yara man ma'ahu la yara ku, wala ku, wala ku, wala ku, wala ku, wala ku, wala wala junusuhu layara yara harakullah wanda ya zama haka ina yake mm-hmm. tambaya ba ta ku ba shi wanda ya sama ka ina yake to nan sai mu kara amsa mu ce babu shi wanda babu shi akwai shi zai yi tafiya zai ci zai sha zai sa riga zai zai zai zai zai to kaga yadda karatun yake Allah ya to wata ramalana ba da muke jiran shi sai zo mana kamar gifta a ido ya salamu alaikum da ya zo sai ya ce mana salamu alaikum kamar sakal sai muka neme shi muka rasa ya zo da muna ta jira da ya zo kuma bai yi sakan ba sai ya tafi abin ko sakan bai yi ba muka nime shi muka rasa dama ce shi mai abin ya ce shi wannan wata sunansa ayyamun ala'ila ayyamun ala'ila yan kwanuka ne yan kaɗan to a cikin wannan ayyamul ala'ila mutum da shi mai abin ya ce yan kwanuka ne kala'ila kaɗan ba kalilu bai ce kala'ila yan kaɗan yan kaɗan kaɗan ko kaɗan sunan shi da wannan ayyamul kala'ila da ya bamu shi ne muka ɗauke shi wai kwana talatin malamai sukan ce za ka niyan azumi ne zan yi na tu saumar ramalana tis'a wa ishirina au na kamila na wai tu sama ramalala tisa wai shi ne na ausa lafi da kamila na yi ninyan azumin nan zan yi shi kwana 29 ko kuma 30 to kaga ka sa ko tun da ka sa ko ka da kwana ɗaya na yi ninyan azumi ne amma azumin nan zan yi kwana 29 ne ko 30 don ka ce ko talatin ina zai ga ya zo maka ishirin da tara wani wata ma ya zo maka ishirin da tara wani wata ma ya zo maka ishirin da tara anya ba ka tsayawa ka tambayi kanka me yasa kai mai azumi me yasa yake ta zuwa maka ishirin da tara ka kashe ɗayan tuntuni wajen niyyar ka ka kashe ɗayan na wajen sama ramala na tisa wa ishirina na yi ninya azumi kwana ishirin da tara sai ta kare ka ce kawai eh, au salasina au kaga au din nan ya kashe maka wancan ne sai me ta azumi 29 29 ba ta zamu mai kai 30 ba mu san dalili ba mun kori dayan mun kashe dayan ko ba abin kora bane ba abin kashewa bane yes mm-hmm. to ka kore shi ya tafi ya baka wuri baka kirawo shi ba a'a na wajen samun ramadana salasi na kabila to a wannan shekarar za ka ga an yi talatin cif to amma da farko ka ce da wata sama da bala da tisawar shirina tisawar shirina shi za ka yi sai a ƙarshe can kace hausa lasina ko ko to ka kore shi a dawo maka da mutum yaro ya salama kaji dabi dabi dabi in dan da ya dawo sai ya gaba ya zo ka kore shi ka kori ɗayan ka ce ci sa ishirin shirina sai ka ce au au din nan ya kore maka wannan ɗayan kuma ɗayan nan shi ɗayan shi muke nema hmm. sai mu cika sa ya zama talatin to ka ce da wani sama da bala da ci sawa ishirin misali kun ga nan mun kusa arba'in to mutum ɗaya ya ce na wuce kabar wani tisa wa shirina mutum ɗaya to ga mutum wajen arba'in sun ce kai na wuce tisa wa shirina tisa wa shirina duk kun kone ɗayan azumin zai zo muku ce a ah, ka ba ai yayi na kusani oh. oh, oh. ga abuwa da ka ce ai yayi na kusani tun da kuwa yi kusani a cika in eh, kai azumin kuma an ce wai kai tare da shi dan kira ne yake dauka azumi yake dan ba da da ga an yi wanka an yi kwalliya za a je idi ana baika lahu wa baika inna alhamda wa anna amata laka wal mulka la sharika laka labbaika sai bakin ciki shi sai ya dau azumi kana dauka azumi sai a ci ya hadu da nashi in ku azumin ka ya hadu da nashi ya bata maka azumin da kai baya ba al'ada masu zaki to shi ko azumi ai ana yin shi don lada ne eh amsa ana yin azumi ne don lada in ba ladan a yi azumi a'a wato kayan niyyar in ba ladan ba za ka yi azumin ba ke mhm. ana yi ne don a samu lada azumi ai lada ne cike ana yin azumi ne don lada to wasu na azumin don lada wasu kuma na azumin don azumin wasu kuma na azumin wurin da ba azumin ba mai yi a abu da duk muna yi ne saboda lada Allah ba mu lada azumi Allah ba mu lada azumi amin Allah ba mu lada azumi Allah ya sa mu azumi lafiya Allah ya sa mu gaba shi lafiya addu'a da muke Allah ya karba albarka azumin da masu kokarin tada hankalin Najeriya da yan Najeriya to Allah ka karbe su albarka azumin nan masu kokarin tada hankalin Najeriya da yan Najeriya to Allah karbe su ga suna Allah na baka so karbe fa

Amin.